This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da su ba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokai yake muke farin cikin kasancewa da ku yau talata goma ga watan Satumba na shekarar 2024 kafin ku jabu da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Hafiz mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump za su fafata yau talata a Philadelphia a mahawarar su ta neman shugabancin kasar ta farko. Babban sakataren Majalisar dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi tayin a ba Majalisar dinkin Duniyar dama ta zama mai sa ido akan duk wata yarjejeniyar ta buɗe wutar da za a cimma da za ta dakatar da yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Sannan shugaban Majalisar dinkin Duniya da ke sa ido akan ayyukan samar da makamashin nukiliya a duniya yana ƙoƙarin inganta dangantakar hukumar da Iran. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya Hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC ta haɗa kai da jihohi don ƙarfafa tsarin yaƙi da cin hanci daga tushe. Mulki yana da wa'adi, yana da lokaci. Idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi yaƙi da cin hanci rasha ba. Yau in muni akan mulki, gobe ba mu bane. Gara mu yi abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba. Za a ji cewa masana a Najeriya na ci gaba da tsokaci don bayan da aka yi karin kudin man fetur a kasar lamarin da ake fargabar zai kara hauhawa farashin kayayyakin masarufi. To matakan da gwamnati ke dauka suna kan turba amma ba su isa ba kuma akwai matakan da ya kamata lalle gwamnati ta dauka. To muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha sako take gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump za su fafata yau talata a philadelphia a muhawarar su ta neman shugabancin kasar ta farko masu sharhi sun ce mai yiwuwa muhawarar wacce za a gwabza tsakanin manyan 'yan takarar biyu ta zama manuniya ga wanda zai lashe zaben a bangaren jam'iyyar republican tsohon shugaba donald trump yana kokarin sake neman shugabancin kasar shekaru hudu bayan da ya sauka a mulki sannan a bangaren jam'iyyar democrats kuma mataimakiyar shugaban kasa kamala harris abokiyar karawar shi da amurkawa suke kokonto ko za ta kai ga gaci nate french mai sharhi ne akan al'amuran siyasa a jami'ar wake forest Uh, Trump has to prove that he can be president Ya ce Trump yana buƙatar ya tabbatar da cewa zai iya zama shugaban ƙasa. Sannan akwai buƙatar ya tabbatar wa mutane da dama da suka ɗauke shi a matsayin uh, mutumin da ba shi da tsoro kuma mai zafi ba tare da ya nuna rashin kunya ba idan har zai jawo ra'ayin duk wanda a yanzu baya tare da tafiyarsa. A nata ɓangaren akwai buƙatar Kamala Harris ta nuna cewa tana da abin da ake buƙata ta zama shugaban ƙasa sannan dole ta tabbatar da cewa za ta iya takala sannan za ta iya janyewa wajibi ne ta tabbatar da inda kudurorinta suka bambanta da na shugaba biden amma waɗanda suke tafiya da manufofin jam'iyyar democrats a daren yau talata ne muhawarar za ta gudana a birnin philadelphia Babban sakataren Majalisar dinkin Duniya Antonio Guterres a ranar Litinin ya faɗa cewa Majalisar dinkin Duniya ta yi tayin a bata dama ta zama mai sa ido a kan duk wata yarjejeniyar tsagai ta buɗe wutar da za a cimma da za ta dakatar da yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Sai dai kuma a san da cewa ba za ta iya gudanar da al'amura ko kuma aikin tabbatar da zaman lafiya a yankin ba. Guterres ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associate Press a wata hira da shi cewa majalisar ɗinkin duniya a shirye take ta ba da goyon baya ga duk wata yarjejeniyar ta buɗe wuta sai dai kuma ya ce bai yarda cewa isra'ila za ta amince da faɗaɗa rawar da majalisar ɗinkin duniya za ta taka ba yayin da yakin isra'ila da hamas yake neman shiga wata na goma sha ɗaya isra'ila ta zargi wasu 'yan tsirarrun ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da haɗa baki da mayakan hamas a harin bazatar da suka kai mata a ranar 7 ga watan oktoban bara. wanda shine musabbabin yakin tun shekarar 1948 majalisar ɗinkin duniya ta kafa wani rundunar soji mai sa ido a yankin gabas ta tsakiya wanda aka fi sani da untso guterres ya ce ta yin zama mai sa ido yana daga cikin matakan da muka gabatar to sai dai kuma an kasa cimma matsaya akan tattaunawar tsage ta buɗe wutar da aka kwashe watanni ana yi shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido akan ayyukan samar da makamashin nukiliya a duniya rafael grossi yana fatan ya samu tattaunawa da sabon shugaban iran masud pezeshkian a watan nuwamba akan batun inganta dangantakar hukumar da yake jagoranta da iran batutuwa da dama da aka daɗe ana kauce musu sun haifar da tsantsamin dangantaka tsakanin iran da hukumar da aka fi sani da international atomic energy agency wanda ya hada da matakin da tehran ta ɗauka na haramta wa tawagar ƙwararru a kan sinadarin uranium su je su yi bincike sannan da ƙin amincewarta na tsawon shekaru ta bada cikakken bayani akan yawan uranium inda ta mallaka da inda ta adana su yayin da aka samu tsaiko a fannin diflomasiyya tsakanin zaben shugaban kasar iran da zaben amurka na watan nuwamba grossi ya ce yana so a samu ci gaba nan ba da jimawa ba da aka mishi tambaya a kan abin da yake nufi da furcin shi nan ba da jimawa ba a wurin wani taron manema labarai gabanin zaben ko bayan zaben grossi ya ce a'a ina fata ya kasance gabanin zaben To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC ta haɗa kai da jihohi don ƙarfafa tasirin yaƙi da cin hanci daga tushe. A taron wuni ɗaya a Abuja, hukumar ICPC ta ce hakika kwamishinolin shari'a na jihohi na da gagarumar rawar da za su taka a yaƙi da almundahana daga abuja ga rahoton da wakilin da mail hikaya ya aiko mana taron wanda ya samu halartar ministan shari'a latik fagbemi da tsohon minista kano a gabi ya ja hankalin kwamishinonin da cewa lalle gwamnoni na sauraron shawararsu da haka ya dace su yi amfani da damarsu wajen kawo gyara Shugaban hukumar ta ICPC barista Musa Adamu ya ce nadama kan biyo bayan duk jami'in da ke da alhakin gyara amma ya yi ƙasa a gwiwa. Domin idan har wa'ina a tona jiran din suka gamsu da abin da muka yi ina kyauta tsammanin cewa su gwamnonin za su karba. Don wani abu daya da kullum nake magana shine cewa mulki yana da wa'adi yana da lokaci. Idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin hashin ba. Yau in muni akan mulki gobe ba mu bane. Gara mu yi abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba. ba idan ba mu yaƙi wannan abun ba to sai ranar da ba ma kan mulkin muna waje ko tsufa ya same mu a lokacin kuma muna buƙatar abubuwan da za su taimaki rayuwarmu amma tun da ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba to anan za mu ci ziyatsa cewa da mun sani mun yi abin da ya dace da watakila yanzu mun samu rayuwar mu cikin sauki ba mu samu kama a cikin matsalar da ba mu da dama da za mu iya kawo canji. Kwamishinan Shari'a na jihar Yobe barista Sale Samanja ya ce yaki da cin hanci kan samu nasara ne ba a lokaci ɗaya ba. Ta haka za a cimma nasara ta hanyar jajircewa. Ba zai zama na cewa an gama duk abin da ya kamata a tattauna akan yanayin cin hanci a Najeriya ba. Kullum abubuwa sabbi suna fitowa kuma su wanda suke yin wannan abun su ma kuma suna da sabbin dabaru da suke amfani da shi don su ci gaba da abubuwan da suke yi saboda haka duk zaman da za a yi za ka ga an fito da sabbin abubuwa da sabbin hanyoyin da za a bi don a wannan abin da ke damun mu Hakanan shi ma kwamishinan shari'a na jihar Jigawa barista Bello Abdulkadir Fanini ya ce aikin na kwamishinonin shari'a yana da muhimmanci wajen saita yaki da rashawa a matakin na jiha kasance wasu masana harkokin shari'a ne. Matsayinsu na babban lauya na gwamnatin jiha wanda kuma shine babban mai ba shawara ga gwamnati na jiha akan doka kaga ba karamar rawa ba ne. Ɗaya daga cikin hanyoyin yaƙi da corruption sun hada da me ya za a faɗaɗa bincike ya za a kafa dokoki da ƙa'idoji da za su hana misali babban abin da ke damun mu a yanzu kamar yadda aka faɗa shi ne yadda ma muke su mutane suke ɗaukaka corruption nan to ya za a yi aurentin mutane ma a canza musu tunani akan cewa wannan abun fa da kuke kambamawa da waye shi ne fa dalilin talaucin da muke ciki shi ne dalilin yunwa da muke ciki da sauransu hukumar ta CPC da kan yaƙi cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati ta yi alwashin sakamakon taron ba zai zama zane kan ruwa ba nasura da mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasura da mai hikaya da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sha alwashin ninka yunkurin ganin cewa shirinsa na nukiliya ya kama don fafatawa da amurka da ƙawayenta kamar yada labaran ƙasar ta ruwaito cewa kim ya yi wannan furuci ne a ranar litinin cikin jawabin da ya gabatar a wurin bikin gwamnatin kasar ta koriya ta arewa na cika shekaru 76 da kafuwa shugaba kim ya sha nana ta irin waɗannan kalaman sai dai kuma kalaman nasa na bayan nan na zuwa ne kamar yadda ƙwararru suka yi amanna cewa koriya ta arewa za ta gudanar da gwaje-gwajen makamai na takalar faɗa gabanin zaben shugaban ƙasar amurka a watan nuwamba kalaman na kim na zuwa ne wuni daya bayan da kasar ta koriya ta arewa ta bayyana wata sabuwar na'urar da za ta iya harba makamai masu karfin gaske da ke iya ratsawa tsakanin nahiyoyi wacce za ta auna cikin amurka a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Masana a Najeriya na ci gaba da tsokaci tun bayan da aka yi karin kuɗin man fetur a ƙasar lamarin da ake fargabar zai ƙara hawa farashin kayayyaki a ƙasar wacce tafi kowace ƙasa a nahiyar Afirka arzikin man. gabanin karin kuɗin na mai kamfanin nnpcl da ke samar da mai a ƙasar ya koka kan wasu ɗumbin basussuka da suka kai kusan dala biliyan shida da ya ce ana binsa. sa na tuntubi dr muhammad ibrahim aminu malami a tsangayar kasuwanci da ke jami'ar ahmadu bello kan yadda yake kallon wannan al'amari so wannan maganar eh, abu ne wanda 'yan najeriya sun san zai faru dama saboda duk lokacin da aka yi maganar an cire tallafin mai to dole sai an kyale kasuwa ta zama tana gudana yadda ya kamata ta fuskar farashin man ma'ana tun da aka riga aka cire tallafin mai babu yadda za a kuma a ce eh, za a samu wani farashi kasa da yadda ake sayar da shi a you know a kasuwar duniya ko kuma kasa da yadda ita gwamnati za ta iya sayarwa ba tare da wannan tallafin gaba ɗaya ba. To, dakta bari mu duba dai batun tsadar kayayyaki a Najeriya. Kana ganin matakan da gwamnati take ɗauka eh, kamar akan turba suke? To matakan da gwamnati ke ɗauka suna kan turba amma ba su isa ba kuma akwai matakan da ya kamata lalle gwamnati ta ɗauka. Da farko idan ka duba abubuwan da suka fi bawa mutane wahala a Najeriya shine maganar eh, kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi. Babban matsalar da aka samu maganar gaskiya ta tsadar kayan abinci. Ba za a ce ba ta da alaƙa da cire tallafin mai ba to amma babban matsalar shine tun abin da tsohuwar gwamnati ce na rufe boda na shigo da kayan abinci duk da wasu suna ganin a yanzu ai ko da za a shigo da kayan abinci sakamakon tashin goron zabi da farashin dala yake a kasar eh, shigo da kayan abincin zai zama abu mai wahala ko kuma ko da an shigo da shi zai zama yana da tsada ba kamar yadda yake da ba amma duk da haka idan da a ce ana shigo da shi din to ba za a samu na Najeriya din ba zai zama wasu ɗaiɗaikun mutane suna saiwa suna ɓoyewa domin wato farar da wani tsada ta ba gaira ba dalili a kasuwa ba sannan idan ka sauran kayayyakin da ake siya kayayyakin masarufi da sauransu wanda ba noma su ake ba ya kamata gwamnatin najeriya ta fahimci cewa babu yadda za a yi a samu yadda ake so a najeriya matukar za mu ɗauka noma ne kawai masalaha ko kuma a zama a rufe boda a noma abin da ake bukata a Najeriya. Ina ganin ya kamata mu gane ba abinci kadai muke bukata ba akwai sauran abubuwa da muke shigo da su a Najeriya. Malam Hafiz idan ka kalli typical ɗan Najeriya da rigarsa da wandonsa da hularsa da takalminsa da agogonsa especially dan Najeriya wanda ba a cikin talauci yake ba za ga kusan komai daga kasar waje ake aka shigo da shi. Mai iya da kai wannan maganar ai yawanci mutane suna koka saboda ah, matsalar rutar lantarki shi sa kamfanoni da dama ba sa ayyukan da ya kamata na cike wannan gibin kayayyaki da kake magana da ake shigo da su daga kasashen waje. Eh, to ai shi abin da ake cewa matsalar wutar lantarkin ai gwamnati ce gwamnati ce za ta samar da wutar lantarki ko da za a samar da ita a sayar da ita da tsada kamar yanzu wanda suke da rukunin ban A ake sayar musu. To ko da a wannan farashi ne a sayar kamfanonin ya zama dai kamfanoni suna iya samar da kaso mafi yawa na abubuwan da ake bukata a cikin gidan Najeriya. Sannan maganar rufe boda kara shigo da abinci wannan ba hikima ba ne kuma ya saba wa daman tunani ma na tattalin arziki wanda ake tafiya a kansa a duniya. Domin idan ka ɗauka Alhaji Hafiz zaka ga bayan Najeriya ba wata ƙasa wacce take daga cikin kasashe masu tasowa wacce take tunanin cewa yanzu za ta rufe boda saboda ta noma a najeriya saboda noma ya rike tattalin arzikin kasar ba wata kasa da take da wannan tunanin sai najeriya Dr. Muhammad Ibrahim Aminu, malami a tsangayar kasuwanci da ke jami'ar Ahmadu Bello kenan a hirar da ne da shi. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. wannan sanarwar ma da sun kai ta ce ga harkar tsaro tashin warko domin bai kamata shi turji ya ji za a yi haka ba bai kamata halilu su bubu ya ji za a yi haka ba kai mu abin da muka bukata aiki babu bukatar wani bayani bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe ƙasar ga da sunan za a samar da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga ƙaho ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. a wannan safiya da muke kawo muku wannan shiri na tsaka mai gagarumar tawagar nan da karamin ministan tsaro na najeriya bello mutuwale yau jagoranci suka dira a sakwata a makon jiya da zama cewa za su je su yaƙi bello turji da kuma sauran gaggan 'yan ta'adda da ke jihar waɗanda suka daɗe suna azabtar da mutanen yankin gabacin sakwata ɗin irin su isa da gwaranyo da sabon birni har ma suka kashe sarkin gobe alhaji isa muhammad bawa bayan an rike shi fiye da makonni uku yana hannunsu to su wannan manyan sojojin yanzu ba sa sakwato duk sun tattara sun bar sakwaton sun koma abin su da suka fito abuja da sauran wurare idan ka saurari bayanin da shi bello mutuwar ladin ya bayar lokacin da suka isa sakwato din za ka ɗauka cewa sun zo su zauna a wurin ne a bisa umarnin shugaban ƙasa har sai sun ga bayan 'yan ta'adda din nan gare bayani da ya bayar wannan zuwa mun yi shi ne kan umarni na shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya umarce mu gabaki ɗai ƙwanmu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta najeriya cewa mu zo sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damuwa arewa ita ce matsalar tsaro saboda haka ya harzuka matuka na cewa dole mu zo sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mu yi duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro shi ya samu kenan kuma tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi to kamar da kuka sani harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yin tsari yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro karamin ministan tsaro na najeriya bello mutuwa kenan to amma me yasa suka faɗi cewa za su zo tuma kafin su zo ɗin? mutane da dama da ke sukan lamirin ba da sanarwa ɗin kafin ma su dira a sakwatan suna ganin cewa haka ba daidai ba ne domin san an karar da waɗanda suka zo su yaƙa ɗin a wurin waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa musamman a arewa maso yammacin najeriya a saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar bello muhammad matawalle da manyan hafsoshin tsaro su tare a sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin najeriya tamkar cin tuwon bana ne da miyar bara farfesa ma'azu shamaki dan asalin yankin sabon birni ne a gabacin sokoto yankin da rashin tsaro ya kai intaha yana ganin cewa a juma'a mai kyau ranar laraba ake gane ta sha'anin tsaro in ba siyasa ba ce to ba a bayyanarwa sai dai a ɗauki mataki wanda ya kamata a ɗauka an daɗe ana kashe mu amma ba mu ga abin da an kai ba wanda ya yi tasiri a cikin wannan ƙasa ko ba su zo sokoto ba ko yana abuja ko sojojin ga duk suna inda suke idan ana da niyyar ɗaukan mataki wanda ya kamata a ɗauka domin a kai ƙarshen su ai ana iya ɗauka a haujin wasu kuma wannan abin fata ne duk da yake an shajin haka amma ba a samu moriya ba a cewar bashir altina goyawa dan asalin yankin isa duk a gabashin sokoto ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai ta na kasu ce ga harkar tsaro tashin warko domin bai kamata shi turji ya ji za a yi haka ba bai kamata halilu su bubu ya ji za a yi haka ba kai mu abin da muka bukata aiki babu bukatar wani bayani bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe ƙasa ga da sunan za a samar da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba to a gaishe ka muhammad nasir to don duba kwata-kwata irin kamun ludin shugaba bola ahmed tinubu dangane da harkokin tsaro da kuma duba musamman yadda wannan al'amari yake ƙara munana a arewa maso yammacin najeriya din wakilinmu na harkokin tsaro a can abuja hassan mai kai ne ya gayyato wasu tsofaffin sojoji guda biyu ɗaya sojan ƙasa ɗaya sojan sama domin su duba mana kamun ludan shi tunuru ɗin ba tare da bata lokaci ba ga hassan mai kai da bakin nasa da farko group captain sadiq garba shehu barka da dare muna maka barka da zuwa cikin saka mai wuya kuma barka masu sauraro major hakim barka da kokari sanin da zuwa to barka mu dai Idan zan fara da tambayan Group Captain Sadiq Garba Shehu, ka yi aiki a rundunar sojojin saman Najeriya kuma ka rike matsayi daban-daban. Da farko, Group Captain Sadiq Garba Shehu kowa ne cewar wato kalubalen tsaro a Najeriya kullum sai kara gaba-gaba yake yi. Menene zaka ce dangane da kisan da aka yi wa mai martaba sarkin gobe wanda babban sarki ne a nan arewacin Najeriya kuma daga daular Usmaniya. kana jin wannan kisa da aka masa abu ne wanda za a iya guje masa tun farko da ce an yi abin da ya kamata? Alhamdulillah Allah ya ji kan sarkin gobe. Amma ba tare da fatan shi ba. Mun samu labarin musu sarkin gobe ne saboda matsayin da Allah ya sa shi da martaban da ke farautan shi a tarihin a tarihin na Yino Hausa shi yasa wannan labari amma abin da nake so mun yi bakin ciki kwarai da gaske a ce mutum ne kamar wannan mukami an kama shi an wulakanta shi yayi kwana da kwanaki yana roƙo yana cewa gobe magana ta kare amma ko ba samu an kawo shi ba wannan gwamnati kama shi ga su suna nunawa ga komai ba su soye kansu ba to amma abin da nake so mu sani wanda mai martaba sarkin gobe ko a wannan satin inda za mu bincike kamar irin na su eh, Kabiru Yusuf na Bikon Bikon Bikon Kabiru Adamu, Dr. Kabiru Adamu. Kabiru Adamu. Za ka ga cewa akwai dubbai da aka kama mata ne, maza ne, manoma ne, wanda ke ba ma ji labarinsu ba. So shi duka duka rai rai ne. amma idan aka taɓa wani VIP ko wani babban mutum ya fi jawo abin nan kuma maybe shi ne zai samu ga gwamnati ta motsa to kuma mun ga gwamnatin ta motsa amma motsawan kusan zai iya cewa akwai abin da hausa ke cewa borin hauka duk wanda yake kallon rediyo ko tv ko social media ya ji ana yin wannan abin daga farko ma shi minista karamin minista na defense kafin ma wannan oda da ya bayar daga baya wanda yake a koma sokoto ya fito ya ce ya ba sojoji oda su je su kamo wanda suka sarkin gobe ba daɗe da wannan ba sai aka zo aka take sake wasu mutane daga wurin ba daɗe da wannan ba aka zo wasu motocin sojoji suka makale wannan kalmar muke so a da suka makale sojoji suka kasa ɗaukanta suka barta yan bandit suka zo suna propaganda da shi akan cewa sun kori sojoji sun karɓi wannan abu to abin da nake so in ce wato sha'anin tsaronmu ya kai inda yake sai mun faɗa ma kanmu gaskiya. Group captain kafin a faɗa kafin a faɗa gaskiya bari kuma wurin Mejo Yashinku. yashin ku kai kwararren sojan ƙasa ne. Sai ba ta wace fuska kai kake kallon kisan da aka yi wa sarkin gobe. ne gaskiya magana ta za ta kai sha bambane da ta shi group captain a bisa wani ɗan dalili kaɗan. In aka ce mutum shugaba ne wanda yake aka wani matsayi wanda akwai al'umma a ƙarƙashinsa. to abin da ake ɗauka shine duk sanda aka ce wani dalili ya sa an kai gare shi to tankar wannan al'ummar ita ma an kai gare su kenan gaba ɗaya ba ta da wani sauran tasiri ko a aikin soja aka ce yau wannan shine komanda abu ya wuce 'yan kasan shi ya wuce wa'anda yake su ne ba a ce suna zage da shi su ba shi kariya wanda shi ne wanda zai zama masta strategy wanda shi ne zai tsara duk yadda za a tafi da abu shi ne shugaban rundunar a ce an kai gare shi to kaga lallacewa ta kai lallacewa ta al'amarin da shafi tsaro kenan wannan abu ne wanda bai yi daɗi ba kuma a tsikanin gaskiya akwai takaci daga al'amuran gwamnatin kasar nan amma lallai lallai da an ɗau matakin da ya kamata da za a iya karɓo shi ba ma shi kaɗai ba irin wanda suke hannu da wanda ba sarautar suke ba da wanda dukkan su ma kawai kamar da group kafin faɗa dukkan rai ne to su ma da za a iya ceto su to amma mafi yawa gwamnati za ta yi ta jan kafa akan al'amari jam'iyyar kuma tana nuna wa mutane kamar suna ɗaukar mataki a kai amma daga ƙarshe ka ga ba haka ba sai ka ga sakamakon da za samu ya karyata abin da suke ta ikirari a farko. a group captain sadiq garba ba kaman amsa ba cewar inda a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata da an kaucewa kisan da aka yi wa mai martaba mai gobe. a wannan lalacewa na soja a gaskiya ba yau fara ba daga lokacin da aka kare shi yakin Najeriya da Saraniya. Ah, Gudun kawancin za mu kai wannan yana cikin ajandar mu duka amma yanzu tambayar ce ne a kalma ɗaya. Inda a ce eh. an ɗau matakin da ya kamata kana ganin da kisan da aka yi mai martaba sarkin gori bai faru ba? Yana wa bai faru ba idan aka bi matakin yadda sojan namu yake tsari, yadda ake tafiyar da su yadda ake training sunsu, idan ana misali akwai minista na tsaro akwai wani abu da tura suke cewa wai form defense function ana misali mutumin da zai je gona ya sa malin da rawani sai ka san ba noma zai yi ba to a gaskiya sojan namu gaba daya daga ministry of defense da yadda aka tsara soja wannan taɓarɓarewa. Guru kamfen duk wanda tana cikin ajajin da zamu san Allah da. Amma mai jihashin ku idan muka duba kai ta wace fuska kake kallon rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da wannan al'amari gaba daya kana ganin gwamnatin jihar sokoto ta yi abin da ya kamata to wannan ya sa dole mu ɗauko asalin menene zai sa a gane laifin gwamnatin sokoto ko kuma ba za a gane laifin shi ba kar mu manta shi al'amarin tsaro wanda kundin tsarin mulkin kasa ya ce tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'umma da walwalar su shine ainihin makasudin kafa gwamnati kuma aka ce kowace gwamnati tabbatar ta na haka irin rawa to abin da ya kamata mutane su sani rawar da gwamna ko gwamnatin jiha suke iya takawa akan al'amarin tsaro bai wuce na samar da zaman lafiya ba sakamakon faɗace-faɗace na abin da ya shafi addini ko kuma na ƙabilanci. Dalili wannan sarakuna suna iya taka rawa a kai gwamnati tana iya barazanar da za ta yi da 'yan sanda a yi abin da za a yi. Amma abin da ya kamo taɓarɓarewar tsaro irin wannan wanda yake an kama mutane an yi garkuwa da su an sa wasu sharuɗa kuma ana nufin in ba a cika sharuɗan nan ba za a kwato su to ya fi karfin gwamnan da ake kira chief security na jiha dalilin kuwa ne shi chief security na jiha din nan bai da hurumi wurin naɗa ɗan sanda ko kuma ya ce ga kuma shi ɗan sanda da aka kawo wannan jihar balle kuma a ce yana da hurumi wurin wanda za a naɗa GOC ko wani brigade commander ko battalion commander ko company commander. yawa to group captain duk Garba Shehu kai ta wace fuska kake kallon irin rawar da gwamnatin jihar sokoto ta taka dangane da gaba ɗaya wannan al'amarin da ya rutsa da mai martaba sarkin gobir to a gaishe ku malamai to za mu ja aya nan sai Allah ya budo mu rana wato mu zo mu ci gaba muna godewa retired group captain Sadiq Garba Shehu da kuma retired Major Hayya tare da shi wakilin namun hassan mai nakayana da ya mana wannan tattaunawa tare da su a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington ku huta lafiya to a gaida aliyu mustapha sakwato yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice to hafis a takaicen mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da tsohon shugaban amurka donald trump za su fafata yau talata a philadelphia a muhawararsu ta neman shugabancin kasar ta farko masu sharhi sun ce mai yiwuwa muhawarar wacce za a gwabza tsakanin manyan 'yan takarar biyu ta zama manuniya ga wanda zai lashe zaben babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ranar litinin ya faɗa cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi tayin a bata dama ta zama mai sa ido akan duk wata yarjejeniyar ta buɗe wutar da za a cimma da za ta To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai sai kuma Dadi Balawi daidai da ta mana sauki kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.